Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da kuwa wani sabon shirin yanzu ma Alheri Grace abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kalubalen da mata da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya ke fuskanta. Muna kuma da rahoto na musamman kan yadda masu kula da lamura ke ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a Najeriya ka iya shafar babban zaben shekara ta 2023. kamar kowace ranar juma'a aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titina duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni takwas da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar sun yi kiyasin cunkoson jama'a a khartum da tagwayen garuruwan umdurman da bahari za su kai akalla dubban ɗaruruwa wanda shine mafi girma a bana a umdurman shaidu sun ba da rahoton tashin hayaki mai sa hawaye da harbe-harben bindiga yayin da jami'an tsaro suka hana masu zanga-zangar tsallakawa zuwa khartum Zanga-zangar da aka yi a babban birnin kasar da sauran biranen kasar ta yi bikin cika shekaru uku da gudanar da gagarumar zanga-zanga a lokacin boron da ya hambarar da gwamnatin shugaba Umar Albashir da ya shafa tsawon lokaci yana mulkin kama karya wanda ya haifar da tsarin raba madafin iko tsakanin kungiyoyin fararen hula da sojoji. A watan Oktoba bara ne sojoji ƙarƙashin Janar abdulfatah alburhan al-Burhan suka hambarar da gwamnatin rikon kwarya lamarin da ya haifar da jerin gwano na neman sojoji su bar siyasa. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiya 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Bahrum kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa bayan da ta kwace a farkon yakin, inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa. da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Amma Ukraine ta tabbatar da janyuwar sojojin na Rasha, ta kuma ce hakan ya zo ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hari da makami mai linzami da kuma makaman atilari a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin Rasha suka tsere cikin jiragen ruwa masu gudu biyu. Shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, ya tabbatar da janyuwar sojojin Rasha daga tsibirin. Yarmak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babu sauran sojojin Rasha a tsibirin Snake, sojojinmu sun yi aiki mai kyau. Shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun kammala taronsu na kwanaki uku a birnin Madrid jiya Alhamis tare da kawancen tsaron na kasashen yamma ya karfafa matakan kare kai daga hare-haren Rasha. tare da gargaɗin ƙalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar kasashen Finland da Sweden cikin kungiyar Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Biden ya ce lokaci na karshe da NATO ta tsara sabuwar sanarwar manufa shine shekaru sha biyu da suka gabata yayin da yake magana kan wata takarda da aka fi sani da tsarin dabarun ƙawance. A wancan lokacin ya bayyana Rasha a matsayin abokiyar hulɗa kuma bai ambaci China ba duniya ta canza ta canza sosai tun lokacin kuma ita ma neto ta canza biden ya ce a wannan taron mun haɗa ƙawancenmu don fuskantar barazana kai tsaye da rasha ke yi wa turai da kuma ƙalubalen tsarin da china ke haifarwa kuma mun gayyaci sabbin mambobi biyu don shiga neto biden ya sake nanata cewa yakin da shugaban rasha vladimir putin ke yi a ukraine ya karfafa neto To kada a yi nisa nan gaba kaɗan hafi zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun ƙalubale da 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya ke fuskanta. Inda mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Shuwari a Maiduguri ɗaya daga cikin ɗimbin matsugunan 'yan gudun hijira da ba na hukuma ba ke neman ɗauki ganin yadda yanayin da suke zaune ke ci gaba da janyo asarar rayuka. Wakiliyarmu a jihar Borno Husaina Muhammad ta ziyarci sansanin ga kuma rahoto da ta aiko mana. A wannan sansanin 'yan gudun hijira, rashin asibiti ko wurin kula da lafiya matsala ce babba. Mata masu juna biyu suna shan wahala wajen goyon ciki zuwa haihuwa saboda rashin taimako. Wasansu sun shaida wa muryar Amurka yadda jariransu ke mutuwa a wurin haihuwa da ma bayan haihuwa Hauwa Bello ta ce ta rasa 'ya'yanta guda uku a wurin haihuwa kuma a halin yanzu tana fargabar abin da zai faru da cikin da take dauke da shi. Zaman mu nan na samu ciki yan uku kuma tsabar wahala ba ma samun taimako lokacin ba ma samun taimakon komai gaskiya na sha wahala a tsabar wahalan ma sun zo sun resu ni ma na sha wahala to gashi yanzu ma ina da cikin kuma ba ni da wani taimako wasu mata a sansanin sun faɗi yadda suke fama da rashin kayan tsaftar jiki ina da ciki amma muna je awo muna sa allura kawai da magani ba ma samu abun kuno da abun wanki ba ma samu ba samu auduga ba ni da tsumma ma nake amfani ba rashin auduga din da tsumma ke amfani wataran ina zuwa wanke wanke a cikin gari in na je na yi wanke wanke kuɗi da zan samu ba fi kuɗin da zan kawo wa ba yara na abinci ba. da sabulu ma ba mu samu ba muna zuwa kamar cikin gari haka mu dan nemi irin taimako da a cikin mutane cikin gari wankan muna yi safe da yamma wankan muna yi muka samu sabulu. jagororin wannan sansani sun ce matsalolin da suke fuskanta suna da yawa kuma suna buƙatar tallafin gwamnati. irin wahalar da muke fuskanta a nan wajen kam gaskiya muna son wala sosai sai mu ga matayenmu da yaranmu suna sikin yiwa to yanayin rayuwa to duk abin da allah ya kawo mutum sai ya rungume shi a hannu biyu kowa kullum tunaninmu yaushe mu zai kyau mu koma kiran da muke yi wa gwamnati don allah muna roƙon su su duba wajejenmu don allah ya yi kyau mu koma abin da yake damu mu rashin karatun yaran mu na bi musa, ba ma samun abinci yanzu wata in ka je ka ganta a daki tana naɗe tana kwance wallahi zaka ce ba ta da lafiya kuma wallahi yunwa ne ba komi mu abin da muke so a taimaka a ɗauki yaran mu a sa mana su a makaranta kuma a taimaka a nema mana sana'an da za mu yi a taimaka mana da jari don mun san mun iya sana'a kawai abin da za mu cire mu zo mu yi kasuwanci da shi shine ban mu da shi matsalolin nasu dai na ƙara yawaita abin da mai yiwuwa yake da nasaba da kasancewar sansanin na shuwari ba na hukuma ba ne. A wani yunkuri na magance matsalolin dubban 'yan gudun hijira a jihar Borno, gwamnati ta yi nisa da aikin rufe wasu sansanoni a jihar, inda take mayar da su garuruwansu. Kafin wannan aiki ya zo ga wannan sansani na shuwari, mutanen da ke wannan wuri suna buƙatar gwamnati ta kawo musu ɗaukin asibiti domin magance mutuwar jarirai. Husaini Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. a gaida Husaina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da karin labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka da Taliban mai mulkin Afghanistan sun kammala wani taron yini biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar wanda shine tattauna ta mutum da mutum tsakanin bangarorin biyu cikin sama da watanni uku manzan musamman na afghanistan thomas west da ministan harkokin wajen taliban amirkan muttaki ne suka jagoranci tawagogin a teburin tattaunawar amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan maris da ya wuce lokacin da kungiyar masu kishin islama kwatsam ta yanke shawarar hana 'yan matan afghanistan damar komawa makarantar sakandare mai magana da yawon muttaki abdulkahar balki ya wallafa a shafinsa na Twitter bayan taron Doha cewa yamma ta samu rakiyar manyan ma'aikatan Baitul Malin Amurka da kuma wakilan fadar White House. A wasu batutuwa da bangaren Amurka ya tattauna daga ciki matsayin hana kudin ajiyar Afghanistan tare da tawagar Taliban waɗanda suka hada da ma'aikatar kuɗi da kuma jami'ai daga babban bankin Afghanistan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka harbu da coronavirus ya karu da kashi sha 18 cikin ɗari a makon da ya gabata yayin da aka ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan 4.1 a duniya hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata kusan dubu takwas da ɗari biyar, amma ya karu a yankuna uku gabas da tsakiya da kudu maso gabashin asiya da kuma amurka Hu ta ce a cikin rahotonta na mako-mako na baya-bayan nan cewa an samu hauhawa mafi girma na sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 a gabas ta tsakiya inda suka karu da kashi 47 cikin ɗari. rahoton da aka fitar a yammacin ranar laraba ya ce kamuwa da cutar ya karu da kashi 32 cikin ɗari a turai da kudu maso gabashin asiya da kuma kusan kashi 14 cikin ɗari a amurka a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari kuma mu taɓo harkokin tsaro a najeriya da masu kula da lamura ke cewa yana iya zama barazana ga zaben shekara ta 2023 wakilinmu zainab babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara karatowa, 'yan siyasa na ta fafutukar neman ɗare kujerun madafun iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban ƙalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya ƙazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al'umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe 'yan uwansu an lalata dukiyoyinsu. Hanyoyi da dama a sassa daban-daban na ƙasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karɓi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa ƙirguwa. Kan haka ne al'umma ke tantamar yadda zaben na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu rike da madafun iko a Najeriya suke rikon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa. A gaskiyar magana duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023 gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana da faɗa ne domin abubuwan da muke yi ma tukuna shin akwai alamar gaskiya ne babu ai da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki kasa aka ce akwai shugaban kasa akwai gwamnoni akwai ciyamomi akwai mimbobi ministoci suna nan amma sai a wayi gari kwata-kwata ma mutum ya rasa eh, sanin ina ne kasan nan kasa gaba ne to saboda haka najeriya dai ko muna so ko ban maso kasar mu amma ah, da yake ana kara kakan zaɓe ne kana ganin kamar matsalolin tsaron nan za su eh, bari a aiwatar da wannan zaɓen kuwa su waɗanda suka hana kasan nan zaman lafiya fa ana fa magana da su an san su an san ko su wane ne amma a fito a gaya mutane gaskiya shan in ma akwai wani abu wanda dama ake buɓoye mana to don a zauna lafiya duniya ta san cewa 'yan najeriya suna da mutane masu faɗa aji to rashin faɗin gaskiyar nan shine a mashin idan har zabe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tun da muke ji ma a can gefe-gefe sai gashi yana nan yana ta shiga har ya zo wuce yana ya ma yana gab da shiga a fadan shugaban kasa to kin ga in za a yi zabe a jiha guda ɗaya za a tattaro jama'an tsaro sama da dubu talatin To idan kuma ka ce za a zo a yi zaɓe jihohi guda talatin da shida ina ne za a je a samu aron jami'an tsaro da za a zo a yi zaben na hankali kwance. Shi safa dole ne ko muna so ko ban maso sai mun giya kanmu gaskiya. Ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi za ki ga mata masu ciki ƙananan yara da wanda bai ji bai gani ba su ake bubbugewa ga waɗanda aka zauna aka shirya dukkan komai da su ba ci musu komai amma a yau maganar da ake ci babu mutumin da yake bacci da idanansa biyu a najeriya sannan a haka tuni ni na tabbatar miki abinda ba mu taɓa tunani ba shine za mu gani idan ba mu mai da hankali ba za zuwa waye gari ya'yanmu jikokinmu za su zo suna zitsine mana akan irin shukan da muka yi su su zo su girba a cikin kwanakin nan ana neman mafita ne musamman game da matsalolin tsaron nan sai ga gwamnan jihar zamfara yana batun cewa za a gwamnati za ta taimaka mutane su mallaki makamai domin kare kansu kana ga kaman wannan ita ce mafita a jabarin gami ko wannan magana kawai zance ne irin nasu ne yan siyasa kuma da zara aka ce wannan abin ya zo ya fi karfin mutanen zamfara wannan abin zai bazu ne zai shiga jihohi da dama kuma ta za a zo a juyo da shi ya zama rigingimu na addini to ina mafita wato mafita shine wadda take cewa su ne dattawan arewacin najeriya su yi maza-maza su a kira taro na musamman na dattawan arewacin najeriya matakin da gwamnan zamfara yake so ya dauka ba zai haifar mana damin ido ba ya janye kawai a nemi fita jami'an tsaro masu kayan sarki da na farar kaya suna aiki ba dare ba rana wajen tabbatar da tsaro a kasar sai dai yawansu ya kasa idan aka kwatanta da yawan al'umma da ke zaune a najeriya Alhaji Muhammadu Yaro da ke garin Kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Filato ya ce ganin yadda ake kashe mutane ba ƙaƙƙautawa a wasu wurare dole ne hukumomi su ɗauki matakan dahir na kawo ƙarshen waɗannan bala'o'i da suka addabi ƙasar. Kullum ana kashe mutane, an hana mutane noma, an hana 'yan kasuwa, amma abin mamaki gwamnati tana nan kama ba gwamnati yawan mutane miliyan ɗari biyu da hamsin da a ce kudi najeriya gaba ɗaya ba su kasa ta kowane ofis a najeriya ba su kai miliyan biyu ba to kenan ya kamata a ce soja kawai a najeriya ba a ɗaukar miliyan goma sha biyu da yan sanda a ƙara miliyan uku sibiti ba a ƙara miliyan uku kwastan da ba kowane miliyan uku amma soja su kai miliyan goma sha biyu amma ba za a yi wannan ba sai waɗannan mutane 'yan siyasa sun rige kuɗi da suke ɗiba wannan in ana son mu a Najeriya talaka Najeriya cin moriyan kasan nan to sai wannan kuɗi da ke kwashewa da member na Hausa da Hausa da sanata sun bar wannan kwashe wannan kuɗaɗen na aka rike kuɗaɗen sai kwashe wannan a ɗibi al'umma a bi hanya da za a ɗebe mutum kirki a wannan security. To amma su jami'an tsaro suna cewa suna iyakan kokarin su kuma an samu sauki game da waɗannan matsalolin tsaro. Hajiya ina ganin waɗannan mutane suna yin kokarin. ba wani ce ba sa yi ba amma sun gaza dalilin gazawa ana shigar da harkan siyasa a cikin jirgi dole ne a kyautata musu a kinkarin su da ake basu kuɗi a tabbatar kuɗin ana basu sannan ana kyautata rayuwarsu kamun su gyara wani lamarin kuma sai an kare da don kullum ana kashe su. Ita ko Hajiya Binta Musa Kabir da ke aikin wanzar da zaman lafiya ta gargaɗi matasa ne kansu kaucewa shiga bangar siyasa. ni yar ƙasa ce wacce nake kishin ƙasata kuma ina son kowane mutum yaro da babba da eh, matashi ya san cewa ba mu da wata ƙasa in ban da najeriya idan muka yi ƙoƙari muka gyara namu ayyukan to idan muka koma muka addu'a Allah sai an sa mana addu'o'i kuma shi gyara karkare ne irin gyaran da za ka yi komai kankantan gyara gyara ne idan aka taru aka gani yau an je an yi zaben nan ko ma waye a yi zaɓe ba a yi tashin hankali ba ba a kashe matashi ba bare a rage mana yawansu ba a sa wasu iyaye kuka ba bare su ce an rage karfi a cikin gidansu idan aka yi lafiya aka fito da result babu wani matashin da ya shiga tashin hankali ba a kona ko ba ba a kona mota ba ba a kona wurin sana'antu ba ba a sa taya an kona a titi ba wani shashi bai yaƙi ya shashi ba to kin gani ya nuna cewa ɗan ƙasa ya kasance mai ɗabi'a da ɗa'a. na uku bayan wanda za su hau sun hau mulki ya rage nasu idan suka yi mai kyau ruwansu idan ba su yi mai kyau ba ruwansu dukanmu dai 'yan najeriya ne amma dai idan dai ba a rasa rai ba kin gani ai kuma ya yi daidai to tun da in akwai matsala akan shugabanni to saboda me mu talakoki da muka fi yawa ba samu kan gata ba ai kana mutuwawa wanda ya cancika mutum shi ne to ya kamata mu gane cewa mu muke zuwa mu zaɓe su Allah kuma ya basu su hau to bai kamata a ce sai mun zub da jini don su su hau mulki ba a kasari ma idan suka hau ma mantawa da kowa suke to shin kan me wani dan shine babba wani dan shine auta wani dan shi yake samu abin da za ka gida kuma ya je mutu a tan Allah to muna son ku taya mu kiwata kanku da lafiyanku da rayuwarku saboda muna so gobe mu celebrating ɗinku Al'ummar Najeriya dai na fatar lamura za su daidaita don kowa ya samu nutsuwa da walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kuma madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka Lamarin dumamar yanayi yana daga cikin manyan al'amura da ake baiwa mahimmanci a faɗin duniya bisa la'akari da irin ƙalubalolin da ke tattare da su. Sai dai a mafi yawancin lokuta an fi ɗora alhakin matsalolin da suka shafi dumamar yanayi akan manyan ƙasashe da suka ci gaba a duniya. Lamarin da masanin harkar yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya ce kamata ya yi ƙasashen Afirka su masu kiyaye domin suna ba da nasu gudunmawa. duka wannan zance ne mutane suke a yanda ba san ba menene canjin yanayi mu kanmu akwai abubuwa da yawa wanda muke a nan wanda suke suna kawo gurɓacewar yanayi kuma amma ba bari ba ake yi kuma ba a canza ba salon tafiya kenan bisa kan ya kamata a karkato yanda baki ɗaya mu zan mu tashi tukuru don saboda mu yaƙi da wannan babba alloba da ta gama duniya na gurɓacewar yanayi da sauransu a wani bangaren kuma wata kungiya africa desertification control ta yi wani taro a garin gwarmai da ke karamar hukumar kunci a jihar kano kamar yadda daraktan kungiyar umar ɗanladi dahiru ya shaida min ko menene dalilin yin wannan taro mun gudanar da wani dan kware-kware bincike sai muka ga cewar waɗannan bishiyoyi namu da suke da matukar muhimmanci irin su dinya dorawa tsamiya kanya da shauransu domin yanzu suna nema su ɓace saboda mutane suna ta sassare su kuma ba sa mai da hankali wajen shuka su sai muka ga ya dace mu bullo da wani shiri wanda zai ya dace tare da zamani domin a farfado da waɗannan bishiyoyi duk da suna da abin da ake kira a turanci slow growth wato jinkiri jinkiri wajen fitowa ba kamar irin bishiyoyi da aka shigo da su daga haure ba. Kun taɓa irin wannan shiri ne a baya? Wannan shi ne na farko da muka fara yi irin wannan dashen waɗannan bishiyoyi na gargajiya a halin yanzu amma mun yi shuke-shuke da dama a wurare kuma muna sa rayin Allah ya dai idan wannan ya samu nasara to insha Allah za mu ci gaba da yin waɗannan shuke-shuke a wurare kuma mun zaɓi shi wannan gari na gwarmai da yake karamar hukumar kunci domin yana ɗaya daga cikin garuruwa da suke fama da barazanar kwararowar hamada A can jihar Kebbi kuwa al'ummar garin Argungu musamman ma manoman garin suna fuskantar matsalar tsuntsaye masu cinye shuka wanda aka fi sani da bowa ko kuma killer birds da turanci a cewar Hajiya Habiba Muhammad Mera wacce take zaune a garin na Argungun. wannan abin da ya faru lalle hakika ya faru a cikin garin argungu da kauyuka. inda wasu tsuntsaye ne masu sauka in suka zo kamar guguwa za ki gansu za su zo su sauka akan shinkafa dama ba su sauka bisa shinkafa sai ta yi irin cikin nan kamar yadda muka cewa shinkafa tana ciki ta yi gumba so gumba suke so da son hau kuma cikin seconds za su canye gumbar su tashi to dama gaskiya ba sabuwa ba ce shekaru da suka wuce ana samun wannan amma dai na wannan shekarar gaskiya ya mafi tsanani a bisa bayanan da suka gabata ne ya sa na tuntubi dr jazuli alhassan wani malami a sashen noman tsirrai daga jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto a najeriya game da tushen waɗannan tsuntsaye da irin ƙalubalen da suke iya haifarwa su bowa tsuntsaye ne waɗanda ke rayuwa kamar da kowace halitta ke tata rayuwa amma suna a daji suna zama a cikin gandun daji su hayayyafa a lokacin da babu manoma ba su noma abinci ba abin da ke kawo su kamar yanzu inda kice su zo a irin argungu sai saboda sana'ar da mutanen argungu ke yi wanda yake mafi karfin sana'ar da suke yi wadda suka dogara da ita ita ce noman shinkafa kuma yana ɗaya daga cikin wuri wanda ake samun shinkafa wadda mutanen najeriya sun dogara da ita ko kuma na arewa ana noma da rani ana yi da damina idan ka ga wannan tsuntsun ya zo mafi yawanci an yi noma noma ya kai lokacin da abinci ya samu kafin a girbe abinci sukan zo suna cin abinci su amma a matsayin ɓanna ga manoma gaskiya killer tsuntsaye ne waɗanda yake suna daga cikin halittu waɗanda muke kallo a matsayin serious pest wato waɗanda ke yin ta'adi ga amfanin gona sun kasance a gona suna iya kawo a yi asara abinci kashi ɗari bisa ɗari na abin da aka noma saboda yawansu da irin ɓannar da suke yi da sauri wanda suke wajen ɓanna kamar ba sa ɗaukar lokaci saboda yawansu idan suka sauka ga gona suna iya duka wahalar da manomi ya yi ta farko zuwa ƙarshe ka ba su mintutuka kaɗan depending on yawan da ke gare su wallahi za su iya mai da wurin nan gaba ɗaya kamar ba a taɓa noma komi ko kuma abin da aka noma bai yi ba saboda za su iya canye dukkan abincin da ke To mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da ta mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi a gai da aisha kafin mu karkare ga takaitattun labarai likitocin kasar sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan tituna duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni takwas da suka gabata shaidu sun ce a tsakiyar birnin khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiyar 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Bahrum kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa bayan da ta kwace a farkon yakin inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta neto sun kammala taron su na kwanaki a birnin Madrid jiya Alhamis tare da kawancen tsaron na kasashen yamma ya karfafa matakan kare kai daga hare-haren Rasha tare da gargaɗin kalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar kasashen Finland da Sweden cikin kungiyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka harbu da coronavirus ya karu da kashi sha 18 cikin 100 a makon da ya gabata yayin da aka ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan hudu da 4.1 a duniya hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata kusan dubu takwas da biyar amma ya karu a yankuna uku gabas da tsakiya da kudu maso gabashin asiya da kuma amurka Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa. com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook. da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa rahotannin a yanar gizo sai kuma jimbi habza da ya hada shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu da ke bisa inji a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.